This is just amazing show. Like what is it? Are you crazy? Oh, this house is just full of I'm tired. What is this? kamanta lokacin da bincike fatin nan fa da na shani da isar kan Wacce ta haɗa fatin ma kana gani da yake ta fi mu wani ta tsallake ta fita ta bar mu cikin musiba idan wani ya ƙara magana cikin kusina su mutu shi a nan ban da abinci ai ai ba irin wannan magana ni da ke ba wani sai kin kira wani yalla bai yanzu tun daga farak bakin gane ai wannan magana ne da ke za mu yi sassanta ba matsala ba ne kai za ka iya kai zan iya mana lalla kai ake tambaya ne ko ni ake tambaya ne whatever dala shamsu ah, shamsu ai min shamsu kai yake tambaya ne ko ni yake tambaya ne whatever dada excuse me shamsu i mean shamsu ni shamsu aka ce kai ba ke ba bane sunan ka kice shikenan kudin gida ya koma daga askirim sai boga ha ba anti bulki farar mace alkebbar mata hajiya mai wushiriyar zinari daga ke ba saura bene take ba ki tsufa ki a bude ki dubu dubu ta alhaji daɗi na da kai akwai ziga yanzu dai shi kenan nima na yi support alhamdulillah rabbil alamin Allah na gode maka kaji ko majaji Allah ya taya ka riko dan gidana anti ni na ji kina ta rabon mukami amma ban ji na mata ba shikenan anti mu mata ba mu da wani mukami kenan kika ce mene a keki zaman ki a gida me zaki yi da wani aiki abu ɗaya ne kawai ki je Allah ya baku mazajen aure ku yi auren ku a siya muku kayan ɗaki ku yi zaman ku a cikin gida shine kawai ni ba na son aure ba ta son aure to me kike so ni na fi so na gama karatu na in zama yan jarida anti ni matsala ta kwaya ɗaya yace ni dan Allah inda hali ai separating ina ɗakin mu daban-daban ni da sisters ina saboda wallahi these days ba na iya karatu takardar da na fara karanta shekaran jiya almost three days yanzu ban gama ba gaskiya raba mana daki inda hali shi shine kawai matsala ta to wani mai za ka ce ni kawai nan an fada ban anti me yasa ni duk wani abin arziki a gidan nan ta harka cire ni to me za ka yi in ban da gungurumin barawo what do you wanna do kai in ban da kai sata yanzu ni dai da Allah ka wannan ka saci wannan you can do anything sai dai Allah shi ni yanzu ina da magana ni yanzu a matsayina na matar mai gidan nan mm-hmm. baban kowa a cikin gidan zan faɗi abin da yake tare da ni ɗan farin ciki ya taya ni farin ciki ɗan baƙin ciki kuma sai su mutu hajiya bilkide ta samu juna biyu na 'yan biyu Allah ya sauke ki lafiya ya baki 'yan goma Ke baki magana batun ɗazu. A ni ba abin da zan faɗa duk wani hukunci da kuka yanke a gidan nan. Ni zan yi biyayya da shi. Sai ka ce ta Allah. Ƙur'ani goma da su ranar da na fara zuwa kasuwa. Do you think she's like you? She's like you, I. Like you. Yan labarin. Like you. Like you. Like you. This woman is very mad. ai kallo ɗaya za a yi mana ni da ke a san wace ce mahaukaciya jibe ki dala jibe karatu ne yayi min yawa <laughs> anti wai wai wai dankin nan ba zai dawo bane ya tafi kenan ah is going to come back zai dawo later is coming back zai dawo da shi. Hmm, amma ba yanzu ba. Manaja manaja. Ah, <laughs> Allah ajiya. mai washi da zina. Can you please go and make me some coffee? Oh, sallu ala nabil karim alhaji allah ya ba shi lafiya anti bilki allah ya soke ki lafiya amin ya rabi yan nan albarka ya shamsu allah ya kare amin masu gulmace gulmace kuma ubangiji allah ka sa su daina masu ɗauke-ɗauke a gidan nan allah ka sa su gane gaskiya su daina amin amin kamila amin

karya da jikin alaji bai kamata ce ai ka karya ba akwai wanda ma suke da ciwo kusan wanda suka fi nashi ka gani kai dai abin da nake bukata a kai shine ko da yaushe inda kai ne babban ɗansa to ya zama to kana kusa da shi ko da yaushe kuma da Allah sai an kula da duk wani hayaniya a kiyaye domin a gwajin da ne masa kaga yana da hawan jini yana da ciwon suga cututtuka ne masu matsala na ka gani saboda haka a wajen shan maganin sama a kiyaye a tabbatar ana ba shi magani a bisa ka'ida ya kamata a ba shi da safe kuma bai sha da rana ba ka gani sannan yanzu mun shiga na ga irin abincin da aka kawo masa yanzu ya kamata a ce ana bayi shinkafa ba a samu dankali wake sai ganye ka gane ko ganyen kuma za a mai dan ta a dan sa hanta da su koda haka ka gane eh, da Allah ya kula to likita zan yi dukkan abubuwan da ya kamata a yi na kula da shi kuma misali wajen bangaren abincin zan dinga tsayawa a gaban duk wanda zai girkin ya cewa ya yi masa wanda yake bukata oh. ka san yadda yanayin gidan namu yake ne ita matar ta tana can tana shirmanta da ake yin wasu abubuwa so eh. insha Allah duk zan ga yadda zan yi na ga cewa na kula da shi da duk wasu abubuwa da yake bukata yawa likita sannu dai ah, ya aiki ya me jikin alhamdulillah to alhamdulillah to alhamdulillah yanzu ya condition din sai ai duk abin da yake da mun sana yi wa wannan sa bayani ban gane ba duk cikin gidan da akwai wanda aka isa yi wa bayanin alhaji banda ni ni ba ni ce matarsa ni ce sirrinsa ni ce rufin asirinsa wani babban ɗan nasu kuma shi kuma awa Dala likita ka gabi mamji na ke bukata. Hajiya. Mhm. A condition din da Alhaji yake ciki babu wani da ya faɗansa wanda kusanci fiye da kowa shi ya fi kowa ya kusanci fiye da shi. haka abin da ke so ki gane in kina neman wani bayani shi zai miki bayani ai barin gaya maka wani abu likita in kana neman mai tayar masa da hankali eh. to babban ɗansa ne ni ko ni ce matarsa mai kwantar masa da hankali saboda haka ni za ka gaya damuwa mijina shi yasa na gaya mai ya kasance kusa da shi ko da yaushe ya dinga kula da shi ni kenan ki hakuri zan gaya miki da abin da ya ce sai ka ce wani na Allah ka je ka da yanzu nan ka zo ka min bayani likita as from today ni ce matar gida ni za ka dinga a matsalar mijina saboda ni ni ce uwa MB biyu a cikin gidan nan ni zan wuce kuma daga yanzu a canja musu daga asibiti nan da Allah na samu ci gaba tunda Allah ya bani ni ma yan biyu a cikin gida tunda na zama ni ma juna biyu zan zama matar gida uwar MB. biyu haka kawai na antibulki na ƙara jin wallahi tallahi wani ya zo ya ɗauki zai bani in da kwana wa Allah sarki baban in bi alaji ko mutu sai na haihu mutu kai mutane gambushin wannan lau Bintu? Na'am. Yaya? Kai. Me? Mama na ce mana. Ah, to in mamanki sai mi? Alhaji ce min gaɗin ba duk wanda bai sani ba gina gashi shi. Ke dai na san ki shida. Amma ke ko babu inda zaki. To haka ne. To ni tsohuwar mata Alhaji Dukko ce barin gaya maka kuma wannan ƴata ce kuma gidan nan ya zama dole in shige shi. Maza ka bani waje kai kuma waye ne? Mu je mama. Ina wani shashin hasa ka kawo a gidansu. Hmm? Alade da kika ce tsohuwar mata ta kike. Inda wallahi inda mutum ne arziki kike ba ki Ko sababin ki ma na sa ki bar gidan ga wallahi. Again moto before no be story na pro na pro no be pro party na story. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Salim, kana nan ne? Ja san da zuwa. Yawwa sannu. Ni tsohuwar mata ce nike. Tsohuwar mata ce ta maza ta wahi. ina mutanen gidan naku ne ba kowa ne a gidan naku na jidi gidan shiru haka kin gama guje-guje na ake kin dawo yana lokacin ba za ki dawo ba har abada mara mutunci a dama magana da take gaya min gaskiya ne kai kake dukan min yariya ka hana ta ta sake a gidan ubanta ka kasa barinta ta samu sukuni saboda dalilin me akan me zaka dinga dukanta saboda ba ta da mutunci ba tarbiyya ha ita ko ita ce take da tarbiyya wa kwarai da gaske wannan yarinya zaki ce mai tarbiyya mai tarbiyya tun kan a haife ka na san tarbiyya kuma haka yata tana da tarbiyya ina fa tarbiyyar yarinyar ta sanadin kwanciyar mahaifinta akan me larura ku ne da kuka yi masa yawa aka amma bintu ba ita kadai ce ciwon kansa ba kai ma ciwon kansa ne a duk nan babu wanda take da ciwon kan yake da ciwon kanta irin wannan yarinyar saboda babu wanda ta tsaya masa a zuciya tana ta ba abin da take ban da bintu me take masa ka takura bintu ka hana ta sakar ita da gidan ubanta ba za ta zauna ta sake ba ka dake ta da safa ka dake ta rana ka dake ta da akan me uwarta mai tarbiya ce dole ku yata tana da tarbiya a da kina da tarbiya kuwa ba za ki haifo wannan yarinya ni ban masa ni ko ni ce mai tarbiya wallahi ban san abin da yasa Alaji ya auro ki ba wallahi ai gashi da kika haifa masa bala'i wanda za ta kashe Wanda bala'i ba za ta kashe shi ba ai alaji tashi ba tashi ni alajin ma daidai nake da shi dan gaya ma gaskiya daidai nake da shi ballanta na kwarai da gaske eh to yanzu nan na tabbatar da maganar da kika faɗa yanzu na tabbatar da dama dole alaji kore ki to ya kore ki da ya kore ni ma ai ban da kalaman naki da kike gani nan na dawo domin tun da ina da wannan a gidan kuma duka amfani ita cikin gidan to na gaya maka ni ku duk wanda ya taɓa min da a gidan nan na rantse da Allah sai dai hukunci hukuma ta raba ni da shi ba ka ba me zan yi eh, ko za ka ga abin da zan yi ni ko na isan yi wallahi ba abin da zan yi to tsaya an gaya maka ai alhaji duk kuma bai isa ya ce min me zan yi akan bintu ba barantana kai shine dalili da kenan da yasa na alhaji ya kore ki daga cikin gidan nan saboda rashin tarbiyyar ki ba dan Allah dan annabi yayi salim ya za ka zo gaban mahaifiyata kana ga gaya min maganganu ni yanzu zan iya zagin ka a gaban mahaifiyarka sannan da kake cewa an kori mahaifiyata daga cikin gidan nan kai ina mahaifiyarka warai da gaske ni kike ga wannan maganar a ta yi kya faɗa saboda kin ganta tana nan a tsaye za ta tafi ta banda da ke a cikin gidan na barka ka ɗauki ranta mara kunya salim to ni na gaya maka ko alhaji dukko bai isa ya dinga gaya min wannan maganganun ba ballanta na kai alhaji dukko barai da gaske ke wace ce wannan zo tana cin alhaji mutum ni ce nan wace ce ke ni ce nan kada na rufe min baki kai kuma me kake kwalalo min ido sai ka ce tsohon maye ka ji shamsu eh me ta ce alhaji dukko take zai kabiru shamsu wannan fadan ba na ku bane ku banni da su ku koma ku shige ciki ku kyale ni ni da su anan mara kunya amma na kake gaya wa aka ban saba rawo kawai daidai ka irin rashin tarbiyar kin irin rashin tarbiyar ko wanka ne wannan ba ma kin ji abin da suke ga masa yasa suna gani su suke wata rashin kunya kamun daidai ka kai mako a ka wallahi babu abin da zai hada da cikin gidan nan ki ba baka isa ba to ko ko ke a cikin gidan nan da ka ba kake ke wallahi kake a cikin gidan nan ka ke abin da kike san da din ke ba duk gidan nan waye isa waye isa what is going on in this house auntie imagine this woman who is she mama na ce Wannan wace ce Bintu? Hajiya Turai ce kanwar alaji ce. Ok. Ke ce kanwar babanta? Kwarai. To, na dawo da Bintu ne gidan nan. Ina so na baki amana. A kula min da yarinya. Domin ana takura mata a cikin gidan nan, a dake ta da safe, a dake ta da rana, a dake ta da daddare. Akan me? Ita da gidan ubanta a hana ta sakewa. To kin ji dalili na. Tun da ke kanwar mahaifinta ce. Dan Allah ga amana na baki. don ba zan ɗauki abin da ake mata a cikin gidan nan ba ki kula min da ita ki kula min da ita don Allah don Allah you are always welcome you can go and wannan wannan kuma wace ce me haka an cika gida da hayaniya menene anti mulki mama na ce fa Allah sarki ina wuni lafiya nan bintu wannan wace ce ne wannan anti mulki ce mata alaji ce kuma kawata ce lalle alaji ai kwashe kwashen sai masa wannan kuma ya je kwakuso muku ya kawo muku gidan mami a gurin tafka dai nake jin daɗi a cikin to dama dama kenan gaskiya fi sabilillahi binti wannan mata ta ci daraja ki ki san ga wannan magana to wallahi ki ci daraja ki haba an tubulki mama na ce fa shi yasa ne shi saboda mama na kice amma kai kin san ba da tsohuwar ki bace yau ba za ku kwashe lafiya a gidan nan ba ni dai na riga na faɗa abin da ya kani dan Allah na baki amana Alright. Amanar da na ba ina so dan Allah kula min da ita. domin in ba haka ba za a iya fuskanta bacin rai a wajen no no no in fact I'm going to lura da ita duk wanda ya miki ba daidai ba ki sanar da ni domin dauki mataki akan abin da aka yi wala shi rai za ku ce duka duka is all right it's all right it's all right duka kan sai ta to kai ana dukan kai dukan ka aka yi kewa su ko bakin ka ciki me me ruwan ina me yasa ki bakin ka ciki

Okay, sit down. Sit down. Ka ce ka san wannan matan. Na san tanti. Lokacin ina master's degree dina, ita kuma suna diploma ita da Bintu. To, kuma babanka ya aure ta? An ta babu yadda ban duk irin dabarun da zan yi gaya masa yadda abubuwan suke kar ya auri matan nan. Sai da ya auri matan nan, nayi nayi nayi. kuma duk ba kowa bane ya kulle wannan munafincin binti ce ta kullu wannan munafincin to hmm, haka abun ya faru ka ba wani abu da take a cikin gidan nan banda cutar alajin mun ga abubuwan da suke faruwa a cikin gidan nan da harin bakin take ita take zuga bintu ita take sa bintu take yin wannan abubuwan da take ni dai abin da zan faɗa maka yaran nan ka danga sa hankali zafi zafi hauka hauka ganga ganga ba zai yi ba eh ka dinga wani yin abu kamar kanka gaba ɗaya ya warware a kan me why yaushe wai yaushe wani abu zai zai dinga faruwa a cikin gidan wannan abin da kika ga na yi a cikin gidan nan ba ko ne ke fa gyaran tarbiyya yau idan aka ce ba ba da gidan come here i said are you a parrot what are you looking for dama an tabbalki ce ta aike ni wajen mai gadi shine na to zan tafi sai baba sa aka kira ni ya aike ni kicin to ina son in je ne sai an da kuma ta aike ni littafin ta shi kuma ya uji ya ce in ɗibo mishi ruwa where is the water an ban ɗibo ruwan ba ya shamsu kuma yana jira na an kai mishi saƙon shi shi ne ita kuma an tafi sai na dafa mata taliya ni kuma ina so are you crazy or something kina shan wani abu ne ah, ina son ka wanke kaya na a'a this is job internal injury kina shan wani abu ne kanki gaba ɗaya ya burkice kina da problem she has a bigger bigger bigger much problem auntie shi yasa na so ki fata ta dare duk wannan surutan da take ta dauko su tun daga farko din ta ko rara rara rara rara rara ta dire su idan ta dire na ji bata faɗi wa'annan maganganun da ta ji muna tattaunawa ba da ke sai in tuna mata da bulala da kika dawo watannin baya ma na gane ki balle yanzu abba baka ga na yi wanka na yi kwalliya na fesa turare ba ban ji kaya ba ba abba eh kana ganin cewa akwai ne zaka je a karbe ka ne ina ka sani ina zaka burkina faso yake sani ce ah. kai baka san baka san ka manta da baby na ai sarkin burkina faso ban ga alam din shi ba masu ci a yanzu ka ga me me ne shi ba to kenan sai na ga alam din za ka ga wannan ci a to wannan ci a yanzu to har yanzu har yanzu babu abin da ka sani a kasuwa ba abu ya kacin ka kawai ka je ka yi wankan ka sa malin da hula ka je ka zauna ka dawo ka kara dawowa ka ce ka dawo amma wallahi babu da ka sani komai yana hannuna kuma babu yadda za a yi baka shi haka kake gani haka kake gani in je kasuwa in dawo gaskiya ne kai da kake cikin gida ni da nake waje